الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وأن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas daidai ga watan ramadan sha takwas duk inda ka samu kwanaki goma sha ɗaya nan gaba to ramadan kuma sai yawan rai shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira kuma cikin baka tara daidai ga watan wato hudu watan watan afrilu kenan dubu biyu da ashirin da uku da yan uwa musulmi samu labarin wani dan uwa ya gamu da larura an ce yana sallah ko ya faɗi ne a cikin masal ba sani ko ina yake ba halin misali to me ce ce mafita ne misali magana zuwa asibiti ne ko wane ne ina dangi shi wani abu ne da ya kamata mu kalla ɗan makasudin zama irin wannan kenan wani abu in ya taso na larura rashin lafiya wanda ne mai abin yi sai kenan na biyu mutane sun ta kawo kuka na sace takalma jiya shekaran da, to mutane wasu suka gan kawai wani ba karatu ke kawo shi ba shaidanci ke kawo shi da ya kai ne jimirin zuwa ka cuci al'umma allah ya san ka ya kuma ganka malaku na rubuta aikinka kuma a watan allah kake watan ramadan a ɗake shi kai co da irin ka in baka so ba fatan mu allah gyara hali irin namu amma abu mamaki ne a ce ka zo da zimmar Allah ko tafsiri ashe ba shi ya kawo ka ba kuma ka saje da mutane ba wanda ya gane ka Allah ya san ka suka ce musamman lokacin sallar magariban nan sace-sace da ne mai amfani haka ne kuma abin da ka ɗauke na takalmin jama'a me zai yi maka bawan Allah shi ɗan ya yi sukuwa a kan ka kenan ya gama da kai ya cutar da kai bayan allah na zuwa da azumi a bakinsu jin maganar ubangijinsu amma kai abin da ya kawo ka shedanci kana sa ido ina ake aji takalma da zaran sun da sai ka kwashe kuje ka kwashe ka kwashe mu ga alkhairi duniya da lafiya fatan mu Allah shirya da irin ku ya gane da ku amma da zaran al'umma da ta gano ku suka damke ku za ku yaba ma aya zaki ko shakka amma abinda muke so ku yi ƙoƙari ku tuba watan ramadan ne lokaci ne da aiki na rashin kirki irin wannan kan janyo wato maimaituwan zunubi a kan wani alkhairi za ka samu game da irin wannan allah ta tsare mu kare a mene ne sultan sunna sun saboda kamar da kuka ji shi ba allah za mu ga mai kamata a yi ko da ƙarshen darasin ne Allah ya ba shi lafiya yana so ya musulunta ne to shi ne mai kasu to na ji malam bakra daga lagos daga lagos to lagos ba kai wasu musulun a lagos ba da lagos ya sunan shi barka da zuwa ina gajiya Yeah, Sunanka. You can't speak Hausa. Where are you from? I'm from Niger. Lorokwe. John. John. Ah, name Bololo. you're not a uh, Yoruba man. Right, but here you can speak it. Okay, you see, you've traveled all the way from Lagos to Kano to become a Muslim. Oh, this is fantastic. Fantastic. But I, I'm of the view that there are a lot of scholars in Lagos that you will have gone to them than coming to you look at the troubles of uh, transport fare, maybe by air or by road. You look at the risks that the road. But because you love Islam, that is why you sacrifice everything to come down to Kano to become a Muslim. Congratulations for that. Islam means total, mark my word, total submission and surrender to the commands of Allah the Almighty. Allah is our creator, is our nourisher, is our cherisher, is our sustainer. He does everything He pleases, Allah the Almighty. He created us from being nothing to be something. That is Allah. He places in you the power of hearing, power of the power of thinking. That is Allah, our creator. And Allah sent His Prophet Muhammad for the whole mankind. And hear me? I'm just giving an introduction, all right? Islam means total submission, I told you, And Islam is the fastest growing religion on the face of earth today. Not you, fastest, not fast, faster, but fastest. You're being bigger, bigger, total, total, fast, faster, faster. So Islam is the fastest growing on the face of earth. Then I'm going to tell you some words that after saying, you repeat after me, become a Muslim. But before then, were you a Christian? What made you change your mind? You are a boss in your working place. Yeah. So the friend is saying that he has been attracted, so to say, to Islam because some of his leaders, the way they behave, the way they interact, the way they pray. I was told something like this in Port Harcourt some 30 years back. A lady came to my house in Port Harcourt. She told me, well, I want to Muslim because you greet God five times a day. This were her words. You greet God five times. Oh, greeted. This was how what? You see, so now your behavior, your attitude is very important in selling Islam to somebody outside. Now, say La ilaha illallah. Say it. Muhammadun Rasulullah. And again, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. What you have said just now, right now is that I testify, I believe, I admit, I accept, I stand by, I agree that no deity worthy of being worshipped but Allah. And Muhammad is his chosen messenger. Muhammad has been sent to the whole mankind. Allah says in Quran chapter number 32 verse number 28, وما أرسلناك إلا كافة للناس Sorry, chapter number 34 سورة السبعين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون This is Surah Al-Sabah 28 Similarly, Allah says in chapter 7, verse 157, uh, "Inni رَسُولَ ilaykum jamia." I am Allah's messenger to all of you. So the message of Muhammad is universal. The universality is characterized by two things. It is universal geographically, universal devotionally. That is the message. Jesus Christ was, is, and remains a Muslim. Musa salam, was, is, and remains a Muslim. All of them were Muslims. So by the time someone becomes a Muslim, he wants to maintain the actual teachings of Islam until he dies. Now, you have said it. By saying this, you are testifying that I want to be a good Muslim. In Islam, no putting a partner against Allah. No fornication, no adultery, no alcoholism, no lying, no character assassination, no denigrating people. You become humble, committed to Allah the Almighty. And <clears throat> nobody should, should come to Islam for the purpose of looking for something from the Muslims. One has to be honest, has to be sincere. Some come, but they are lying. Yes, they are. But I have to tell you this one. So, so let me go to the Muslims. They have. I'm going to get started. Don't come to Islam for that ulterior motive. Because Allah knows the content of your heart. Be a Muslim practically, precisely the way Allah will be pleased with you. You look for something, do it. You have to work to earn your livelihood. You can get married to preserve your chastity and your honor. You go for schooling and you have to learn. Because if somebody becomes a Muslim, you can learn it just like a flower. You plant it without water, it dies natural death. You catch my explanation? So now I will ask you, which name do you prefer for the sake of identity? Sadiq. He says he has chosen the name Sadiq. Do you know the meaning of Sadiq? This means the truth, the trustworthy, somebody truthful, somebody reliable, somebody agreeable, so to speak. So by the time you become Sadiq, you are going to remain truthful to Islam, not a liar, not somebody just hypocritical. No, your Islam is down to earth. Okay? Now go and take birth with the intention of coming to Islam newly. So that further explanation will be given to you. Further details maybe after the testation will come to an end. Congratulations, Barakallah Fikum. Ku je yi wanka sauran bayani sai ji daga baya sai mu je ga tambayoyi idan muna da su. Fa iyakum. Wa alaikum assalam. وكل wani ya yi magana mai kama da haka amma na son yi tsokaci daya shekaru kamar za su kai shekaru kusan tara yau lokacin da nake tafsiri na a kaduna a kadfoli kusan lokacin a kaduna na hausa da lokacin da kungiyar maika suka suka ɗauke ni daga kano kuma daga baya su ma tasirin aka ɗauke abin ya koma america to akwai lokacin da nake bayani nan da ci kalmar maguzanci sai wani ɗan uwa ya kira wani ce malam ba ma jin daɗin wannan sukan da kuke kira ce ni shi ne ina cikin tsamana musulunta in kuka kira musu kamar kuna mai da baya ne na ce to dan wa kai haƙuri da zai bada baka amma dai sunan ke ba sunan kenan ba kuma dan an faɗa ai ba sai ake ne sauran na faɗi wannan ne saboda kada wani ya kalli ɗan uwa musulmi ya ce da shi kai ba ma kuskure wannan kuskure in an san su da wannan suna ya ta wanda ya musulunta karka wulakanta mutum in ya ce ba ya san sunan tokar da gaya ba. Kamar amma matsala ita ce sunan da yake a dai kasar hausa wannan ke wani magana ya ce ai wasu daga cikin maguzawa ko wani suka saurin aure ma sai sun mulmulo ashar sun maka a wurin ce na daura auren nan ga ɗan kaza da zai rusa auren sai zagi wannan ashar din to shi ne kamar abin da ya tabbata da aure. ikon Allah al'adar mutane da to shi kenan idan an daura aure a tsari wanda yake ba na musulunci ba kuma sai suka musulunta ya matsayin auren ƴaƴan da suka haifa ya matsayin ƴaƴan halal kuma auren yayi li'anna al-islam yajibu ma Wa taubata ta taqta'u ma qablaha min al-ma'asi wal afad wal mukhalafa to daga idan mutum aka daura masa aure a al'ada irin ta kafirci ya musulun da musulunci ya sa soso da sabulu har da turare ya gyara abu ba ka ci a sake aure a fahimtum tambaya ta ba ma wannan murna zo tsara sai aka ce to kai tun za ka aure irin sai ka kawo giya a matsayin sadaki in ba ka kawo giya ba za ta ci gaba da zama a kafira sai gaba da giyar bagwa saboda idan ba ka ba da gidan wannan amin tambayar ne amin ne wata ran a garin oromi a kasar ishan a idon sai yaro ne zai ce malam zan musulma yarinya ce zan musulunta da ita kuma na aure ta ma kiyayen suka ce to ba mu ba ta yi musulunci ma sai ka gawo abin da suke kira bp bright bright farashin amarya menene suka ce giya su malamin baya in ce ka basu muddin ka fahimci in ba ka bayar ba haka za ta ci gaba da zama a kafin. don Allah wanne mene ne wal fitnatu akbaru a wata aya ashaddu duk cikin bakara to bisa wannan kiyasi misali to wannan shi ne ko da auren ya taso suka ce kaza kaza amma wannan sai ka ba su da ita a ceto to daga wannan kafirci da shirka in ya so la Allah ta zama dalili na musulunta ta wannan gaba fahimtum tambaya ta assalam wa alaikum salam gaskiya ne ko shi babu shi iblis lalle jagora ne wajen barna amma farko manta iblis asalin sa fa aljani ne illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an an rabbi afatattakhidunahu tajfi surashaka kalmar iblis an ɗauko ne daga wato ainihin wato iblas ko kuma ablasa yublisu iblasa rikin kitarwa to ya tabbata cewa idan watan ramadan ya zo futihat abwabu sama wa ghulqat abwabu miran wa suffidat ash-shayatin za a bude kofofin samaniya a kulle na wuta kangararrun shekaru kamar da ka faɗa a hausa mai kyau wani sai a ɗaɗa wani su mutane suna tambaya ba an daure su ba a eh, ya mutane ke sabo yanzu ba an daure shaɗan ba to ya yake zafin takalmi kuma ya aka yi a shi ne shaɗan ɗin ai shi mutumin shi ne shaɗan din asha kan yi kasa kwarai kuwa ayyukan ɗa'a kan maimaitu kan nan nagu yanzu adadin masu ciyarwa saboda Allah a Ramadan adadin su ba ɗaya ke ba inda a wasu watanni to wannan aiki na kirki shine takura mu shi ba so yake ba misali dukkanin wannan taron na ko wasu ma aurare ba nan ba adadin masu yin sallar tarawih saboda Allah ba su da yawa wani fara mazan in ya wuce da shi da sallar dare sai illa masha Allah kai ko tun ɗaya ga ramadan kana wannan to ayan takura iblis an ɗaure shi an bar shi abin kun ban ci sakon idan mutum ya ƙoshi to wani lokaci ya kan ya gigiwa to albarkacin yin wannan zai shiga sai ta yanka a zama mummini ko kake ko za so kuwa dalili saboda yunwa ba wasa ba ce takan takura ma wato hanyar magudanan jini kuma takan ƙara lafiya sannan a watan ramadan mutane da yawa kan tafi umra saboda falalata a ramadan saboda zan sai cewa umra a ramadan daidai take da hajji a wata ruwaya daidai take da hajji da aka yi tare da wannan ta kura mashi dare a watan ramadan fasikanci da ba ta kowa na ɗarɗar to ai shi ne commodity kayan ciniki shi da mai to ka hana mai a shi duk wanda ka ga ya kauce ya yi to shi zan ɗin ne shi ne ya zama shaitani in ba ka buga ga dama an ba shi kamar da Allah ta'ala ke cewa ne inna salata tanha anil sha'i wal munkar wala zikrullahi lalle sallah tana hana alfasha tana hana munkari A ah, kamar da shi yana sallah yana yi ce abun nufi Allah ta karanta wata da tsarinta ya isa nuna maka tana ta ce karkai abu kaza abin da aka ce karka yi sannan ka je kai, laifin nawa yana kare saboda ana ɗaure shaidanu ma'ana ayyuka na sako kan shiga cikin bukumi domin hanyar da shaɗan ke bi ke shi wanda ka ga yayi to dama jahilcin shi ne yawa ya kai shi ga yi Allah ka tsare mu kare kuma kana magana shugaban ai ne ma number 1 wajen taka mai gurki in ba ka ba mai Allah ta'ala ce wala tuddannakum ash-shaytan kar ku bari shaytan ya kautar da ku يتي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كين فاطر ثم هذا برغل الكثير يقول شيئا بكثي ورقشي كذا ينزل كذبون كثير كاقا شيئا نيانا يتي كرتب كاقا شيئا شيئا تقابن دوزي زي يانا كيواقا سام النصر تو غربت داگی اور کسی کے اس کے تتبت اللہ تبا مغلب آتش نعم اللہ تبا مغلب آتش A'a ita ka'idar hukunci malamai sukan ce al'idratu bi umumin lafzi la bi khususis in doka ta zo daga ubangiji a ƙur'ani ko a sunna to ita fa dokar fa ba tana tsayawa akan dalilin saukanta ne. a'a takan yi aiki ne har yanzu misali idan Allah ta'ala ya ce yi magana kan munafukai zamanin annabi kaga ce ana nufin munafukan baya ne har munafikin yau har munafikin kiyama ta tsaya tana aiki a kan shi yau da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu waɗanda allazina amanu Allah yake nufi to kai yake nufi sabai yake nufi domin su ne ayan ma ta sauko a kansu ko ba ka su ne al-mukhatabuna afalatan saboda ka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabon. saboda haka ya ce maganar kisa da sauran hukuncin ta sauko a kan amma yana da application a kan duk abin da ya kasance amma abin da ya shafi ayar da muka yi bayani ko ulai ka humul kafirun zalimun al-fad na'am wannan in ji dan abba da sauran malamai ta sauko a kan banu isra'ila khas abin da suka ce ba da musulmi ake nufi ba ko da su abu akwai abin da suka kira historical context yani asiyaqu tarihi wanda ga abin da suka yi babban in yi laifi a kyale shi ta hanyar to ta sauko a kan su amma duk wanda ya kirin wannan shi ma zai shigo cikin layin su gairil mazdubi alaihim warasalin so ne ne al-mazdubi alaihi yahudawa dalili saboda sun san Allah suka take daukan shi to bai tsaya kan ba haka duk wanda ya san gaskiya ya take ya shiga cikin mazdubi alaihi abdallin nasara ake mai masu bin kawai mutane malaman su da to ba tsaya kansu ba ko cikin wannan al'umma ta wanda ya yi ainihin faɗin malaminsa ya faɗi bakar magana game da addini ko game da annabin musulunci ko kaza kaza ya faɗa cikin tarko karka ce su ta tsaya a kansu da ka san qur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe littafin ila an yarifa Allahu al-ardh ne wa man alaiha arafun na'am amin ya mu'amalanci wai ba ku kasa wai wai za wai ya kamata mutum ya yi da masu bayani kan hasashen yanayi hasashen yanayi kamar yana. za ka ji suna cewa za a yi ruwa a kan kulwa za ba yi kusa kuma kuma za a yi zafi a zari. misali da ke ba ko sanyi to shi ne ya matsayin wannan ilimi to ai bambancin wanda ya san wannan ilimi musulmi da kafiri kira ga mu a kano malam ibrahim falaki bawan allah za ka ji ya ce insha allah za ka ji ba baya faɗin kashe to kaga bambancin mumini da kafiri kira saboda wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika illa aisha kana iya hasashen ka kace za a yi azara karfe kaza kuma bai yiwu ba amma shi wanda yake yake ganin yana da ilimin kimiyya kan shi ya waye zai faɗa kai tsaye ba daidai ba ne sau da yadda za ka mu'amalance su in suka ce za a yi ruwa tun ilimi ne allah ya ba su amma sai ka ce kash kun faɗi kar ina ma ku ce insha allah ai ka gama ka gama da magana ba ka ce karya ba ne amma ka da ba lallai ba ne ya faru ka ce ƙarfin ba ne kuma kare ta suka zauna lafiya maka kare ta Allah ka zauna lafiya bambanci Kana. to muna majuna sana su za kuma lafiyar akwai wata magana da ɗan uwa cikin dalibai na yake cewa wannan magana da mun yi na domin na sha mai ta yake cewa wai wai wai game da bibiya ya ji wurin ana tattaunawa abin ya riga ya wuce amma ina mai ka wai shek bin usman mikir lokacin da aka tashi magana na da limamin abuja an gan shi ya kai takardu yana neman limanci ikon allah shi ɗalibin na wace a wani lokaci aka yi haka lokacin da ka faɗi wannan magana muna tare da mala aka zina a lokaci sai tsoron tsoro da ido na shi ada sai ka gaya masa Ban nema ba ban ce ina su fa'i da ba in za ka yi abu ka tabbatar ai ba sai kai kariya ba na neman limanci ba laifi ba amma an yi ba a yi ba kuma Allah ya haramta haka Allah ya ce masu ƙarya an kai ne musu an gane shi ne kawai dawa da kar mutum ya karya da Allah abu da aka yi ka tabbata ba yi baka je ka tsoro kan kuma mai tace riba ka sai ka karya da duk ba abin da zan iya sa a yi ba abin da zan hana abinda Allah hukunta shi zai faru amma duk da zaka ka raɗe kai kai da mutum har ka kya maki kaza wallahu yashhadu innahum lakadibun kariya suke wanda suke yi haram ne mutum ne kariya to Allah ka bari abin da in ya faru ka tabbata za ka wannan ɗalibin nawa ya yi masa katas mutum ta kawo irin da kaje kana yaɗa kariya abin da zai faru to shi aka yi misali ni liman ne shekaru a wa'a قلت الحمد لله kuma cikin manyan sarakunan da kasan nan ke ji da su yana da sarki a dogara Allah ya ji sarki in ba ku sani watan july 1990 shekara 23 kuma abin wani kariya da wani ɗan ƙaramin halitta ne ƙaramin halitta iri ba sai kai kariya da shi ba ta abin da nake so a kiyaye aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دار فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين نعم ويقول الذين آمنوا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا منكر أنت تجيكم أن تجيك مؤمن تتنين يا قوة لسك الإيمان لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء kada ku riki yahudawa da nasara masoya mun yi ta ko Ba ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum duk jibince su cikin kuto a cikin su yake inna Allah lalle Allah la yadil qawm zalimin Allah baya shirda mutane afsa fatar alladhina fi qulubihim maradun yusari'una Za zaka ke ganin waɗanda ke da marar ciwo قريش اللافية هل مر مر القرآن يكن ذو أما أنوني مر يكن ذو أنا نفهم مناكم كما أن يصدر يتي في قلوبهم مرض فزادهم الله أي في قلوبهم نفاق أنا يكر مناكم تي شيء وأزوج مرض كان ذو القرآن أنا نفهم شعاوة تجمعني نعم فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف مرض مرض كان هو على رش اللاتية ليس على ال... ليس على ال... ولا على المريض أما أنا نيجي تو أنا الله يجي ذاك جوتن بكيد رش اللاتية إيرن تكر كتر زوا كافري أشجن زكا تلسو يفارقون فيه سنا هنزري سنا جدكاوا فيه وجم فرن كام كافر إليه ban kama na rai ya kuru na kai suna cewa naksha an bana da'ira to a idan ba mu bi su mun bi hanyoyinsu ba muna tsoro kada su samu dama su kewaye mu kenan tsoron su game da ubangiji yayi kasa inda ka sa Allah a gaba kake shaye kake kuma tsoron shi kai bai rike gaskiya? kar kai ba dai ba to Allah na gaya mana identity na irin waɗancan mutane zikiri suna cewa na sha an tusiba bana da'ira a asallahu an yi ta au armin indi abu ne mai sauki allah ya taho da fatahi da nasara ko wani al'amari na galaba da wani ubangiji ko yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin su waye gari suna nadama kan abin da suka boye a zuciyarsu aya ta gaba wa yaqulu allazina amanu waɗanda suka yi imani kuma suna cewa أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد عيمان إنه لمعكم من ذو وطن من منافكا سوري وطن لفكيرا بوا إيارا سوصو ويسمى يتشاخنا تعالى لكم وما كان فانت منافقين سكيتون أفرقنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن ما مصابعون إن سكى جمدا مؤمنين سعوا تعالى لكم in sun koma gun yan uwansu muna su kai da Allah izgilanci yake to sai Allah ke kara fito mana da halayensu muminai suna ci yanzu waɗannan munafukan su ne suke cewa suna tare da ku ba munafukai ne Allah ke so habibat a'maluhu ayyukan su gaba ɗaya sun lalace sun warke Allah ya shi mu fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna masu hasara masu tabewa aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم والله واسع عليم آية ميلمبا خمسين لهدو بيدي سورة ميلمبا بير المائدة Allah jalla jalaluhu yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ku ji da cewa man yarkadda minkum an dinihi cikin wanda ya kuskura ya yi ridda ya zama kafiri ya bar addinin nan nashi to ku ji fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin to ku tafi Allah zai kawo su mutanen ba ku ba yuhibbuhum Allah yana son su yuhibbunahu suna son shi kalli lafazin so shi yana son so susuwa suna son shi shiwa kenan kamar da na faɗa jiya in ka ce ba ka sallah a masallaci ga miliyoyi suna yi in ka ce ka ki azumin ramadan wayo hatta aljannu ma suna yi ba ga mutane masu kai kuma a so a kai kuma in yi ce ba za ki sa hijabi ba aljannu ma suna saba mutane waye ma san da ke to kayi makanka ko wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyun an to shine Allah ke gaya ba man yartadda minkum an dini duk wanda ya yi ridda ne sai ridda ne ya kwa kamar ridda a shi Allah ka tsare mu da ita wato wani mummunan bala'i wanda ke haifar wa mutum ya yi barin imanin shi gaba ko don jahilci ko don kwaɗayin abin duniya ko don son zuciya ko don ƙabilanci ko don yanki ko don makauniyar soya da yake mawa duk ya haifar da rai daga cikin rida inda mutum da ce kiyama ba za ta tsaya to mutum ya zama kafin a takaici ka'idar da ita ce kullu man ankara ma ulima min addini bi darura yakfur in dai shuruɗa sun tabbata kuma almawani intafat duk mutumin da ya yi musun abinda a addini an san haka yi ya musa ta wani ridin misali duk duniyar ilimi da imani an da ƙor'ani saukakke ne daga Allah duk harafin da ke ciki Allah ne suka yi ikon rasu wani ci a yana da ja sai mutum ta zama kafir kai tsaye da musulunci muna da ainihin wato muna da norms din ƙa'idodin ba a tsaye sallah sau nawa ake a rana wani jama'a da Allah ku rage kuma da mutu da kake nufi yadda da wannan kafirci da dinin hmm? haka inda mutum zai yi mutum ai kasaru a sallah babu shi a musulunci sai mace a annabi ya kafa kuma ya rangwame inda mutum zai ce shi ba da zaka ba zai yi ba a da manzon Allah ya bar duniya ba an sami da yawa sun yi da ba sai rida suka ce su za su yi musulunci amma zakka ba za su bayar abubakar allah bai ce mu baka zakka ba Allah ce ko bi min amwali sai manzo Allah karfa daga dukiyar su ba sai ake nishi haka suka ce da shi Allah zan yake zan yake kuma da yake haba ya baba yanzu ka yake mutanen da suka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah suna sallah sai ai Umar ta kiyaye ita suna ba da igiyar saurin kafar tinkiya a matsayin da ka suka hana ne wallahi suna ya ce sai ya za ka rarrabe wanda ya bar sallah da zaka duk ne kuma ya ce kuma suka dawo musulunci aka samu galaba to ku sani abubuwa na dai suna faruwa a zamanin yau mutum misali ya ɗauka shari'a ba ta dace da zamani ba wannan rigani lakta ta aiwa SAS jawabi daga malamai na da taken insha Allah matsalar aiwatar da shari'a a arewacin Najeriya tana murgamar rufe tafsirin yake tejin English saboda ainihin ah, awar ke tasowa kuna mutum zai ce shari'a ba ta dace da zamani sai mutum tuni kai ko da ka ga mutum ya ajiye maka ce da Allah bai ka aske wannan yayi ne wallahi sai ka yarda kai kafirci suna ta ce aji aski mu haram ne ko kana yi haramci ne kake ka san da wani ko za ka yi ba Allah bai kun fahimta da sauran misali saboda duk wanda ya rage cikin ku gabarin addinin shi to ka ji da sannu Allah zai kawo mutane waɗanda yana son su suma suna son shi hajifa na'am sannan kuma su waɗannan mutanen azillacin alal mu'minin masu kankar da kai ne ga mu'mini kafa mu'mini girman kai yana daga cikin abin da ake so yan uwanka mu'minai ka zama mai saukin hali gare su kai musu sallah kai musu ziyara ba su da lafiya ka taimake su kana da hali ka saki fuska a gare su da menene kirki wannan baya nufin kuma cewa wanda ya zama jahili za ka saka matsala jahili ka tafi da shi a jahilci har sai da amma bayan Allah na kirki na nagartattu ka zamanto mai sassaukan hali gare su wanda kuma zare mu Allah ta komi ka zare mu kai da ke kuskure ne ka ci ah, haƙuri ba ka san kansa sun haƙuri haƙuri ne kowa ya haƙuri a zo a bi Allah tare ka taka Allah ta taka yana daga cikin ainihin abin da ake bukata ma'anar ainihin wato tawagu ga mummune hatta ga yara ƙanana abu ne mai sauƙi a ga mutum ya shiga gida yana ma ɗayansa sakuta malam doki al'akarau ibn habib ya ga annabi ya ɗauko jikansa yana sumbata shi ya kai-kai-kai. kuma ba mu haka shi ba fa. haka yace la yarham man la yarham tausayi ne Allah ya aje a zukatun wanda baya tausayi ba za ta sayar na shi ne ma na adal yanzu misali ba dan uwan da ba shi da lafiya na ba ku labarin dole mu ji abin ya taba ba ina shigo na kuma yana kakari a nan misali Allah ya ba shi lafiya shi ne ma na adillatin alal shi sa muna kira ga 'yan uwan 'yan siyasa don girman allah kar ku bari bambancin siyasa ku dinga gaba da junan kuma ce da bambancin siyasar ku rungumi ɗan uwantaka ta musulunci ku daina kyarar juna a daina shiga rediyo ana mu juna zambo domin inda za a yi ji mulki yau kowa ne koma gida kawai kuma duk abin da kake yi ya saka musulunci ka haka kai ma ma'aikaci to mu kiyaye wani ka zama to mai kaskantar da kai ga ƴan uwanka mu ne sannan kuma su waɗannan mutane a izzatin alal kafire ba sa ɗaga makafare kuma kafa shine a shi game da mumine suna da sauƙin kai game da kafirai suna musu kausa-kausa tun da ainihin sun kama hanyar saba ba su ga mutum game da kafirai yana zama da su lafiya ka same shi salin alin tsakanin shi da arab amma tsakanin da musulmi sai sharri sai ba ga an samu akasi kenan ba kuma ana nufi don mutum yana ba musulmi ne a cutar shi ba abinda ake nufi tunda zai rike ya kar musulunci to karka daga mai kafa abinda ka faɗa nan ba haka yake ba kuskure ne ka kawo kora ka ba shi hujjojin da ka bar shi tukun ya kare kai shi karka yadda idan kana tattauna da nake ba musulmi ba ya ringa tsoro ma kana kare kai a wallahi musulunci ba ku fahimci shi ba zai taba gamsuwa ba da ka kare wannan sai sace kawo tsoro so kullun ka zama to on the offensive muhajir karka ba mu da rasul sauraka waɗancan muminan da in kun juya ma Allah baya zai kawo su Allah ya ce daga cikin sifofin su kamar da muka ji azillatin alal mu'min a'izatin alal kafir sannan kuma yi da fi sabilillah suna gwagwagwa suna masu jihadi wajen da kalmar Allah dan wa menene jihadi da yawa wasu saboda rashin fahimta wanda suke ba musulunci suna cewa ai musulunci ya yaɗu ne akan zara takobi a kashe mutane wanda ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne tare da in musulunci ya tabbatar da haka ba ma shayi mutu ya haka da, amma ka tabbatar da abin da ya tabbatar yanzu kai ɗin nan azumi kake aikin hari kake domin ka danna sha'awar abinci haka ne ka danna kishi ba yi jihadi rufe ido gabarin kallon haram ga zuciya na so an ci shaɗi kuɗi ba na ka bane ka gani kuma kana cikin talauci ka ce wallahi wajen ɗauka wallahi jihadi a zalunce ka ce kaya fi in ka dinnan jihadi an gane ko sahabai suka bar makka suka je madina tafiya mai tsayin gaske ai jihadi ka kaurace ma ayyukan sabo sunanka al-muhajiru mai hijira jihadi amma kuma bai hana a ɗauki makami a kare addini in ka kama duk sahabai sun kuma ba ka kulle wannan kofa da in bukata ta taso ka waɗancan muminan da Allah ce in ma kun yi rida zai kawo su ga masu kaskantar da kai ne ga mumini masu kuma izza ne akan kafirai suna jihadi da gwagwagwa don tabbatar da suna wala ya khafuna laumata la'in ba sa shayi ba sa tsoron zargin wani mai zargi zalika ka irin wannan kyautar fadlu min Allah ai sallallahu wannan salati daga ubangiji Yau yuti man ya sha. Allah yana ba da wannan sallah ga wanda yake so Allah ka ba mu sallarka wallahu wasi'un alim الله شيني واسع ميل عليم lauci إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون شكرا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما وليكم الله ورسوله الله يقول إنما كأي majibincin الأمر wanda yake shine mai kulawa da ku ya jibince ku ya ba ku tanyo da agaji shi mai Allah saboda innama tafidul kaf tafidul hasr wal kaf na ga mu ma ma akan jogala ta a wurare kamar guda ko a saboda haka yani tunda Allah shine waliyin sa yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى الله وإياه لك الله تعالى كتوى أي مجد شل مرنك كوي الله ورسوله دمر زنشي saboda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan jikin yakan jibince ku da karantarwa da nuna muku hanya a wata ruwa yake cewa ni da ku kamar mutum ne ya kunna fitila hadisi tabbatar ina ba ku fatwa ya kunna sai kwari suke kokarin fada wuta yana ta kore ma zai to haka nake a jama'a ku kauce ko ba sai mun shiga sallallahu alaihi wa sallam to majibinta lamarinku <clears throat> Allah ne da manzan shi sannan kuma wallafi na da waɗanda suka yi imani dole duk inda ka shiga a duniya musulmi kirki duk inda ya a duniya zai rubi ina musulmi suke ba ka bane muminai a cikin ma duk mutum in yi musamman kasa da suke ba na musulmi zai ce da Allah ina masallaci ko kudancin najeriya ka za ka ina masallaci dalili wannan jibintan lamari nan za ka fi ‘yan uwanka muminai ku haɗu ku gaisa ku tattauna ku karanta ƙur'ani ku yi mudarasa ku buɗe islami Allah ce majibincin lamarin ku Allah ne da manzan shi waɗanda suka yi iman wanda suka yi imanin nan sai ba su zufa su ne allabi na yusuf wanda suke tsayar da sallah suna kuma ba da zakka wa hum raki'un kuma kullum cikin ruku'u suke aya 55 sai aya ta karshe wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah wa rasulahu da manzon shi jibintar Allah kamar ya eh, ka kiyaye doka? Allah yana son kaza ka ringa shi ne jibintar Allah baya son kaza ka kiyaye jibintar manzon Allah na nufin abu guda hudu ne inda da lokaci farko ka tabbatar masa da manzanci na biyu duk abin da ya fara in ya tabbata kai aiki da shi ka gaskata shi kan abin da ya fara sannan kar ka bauta ma Allah sai da abin da ya karanta shi ne mana cikin sirrin Allah Asun yawa saraka wanda ya binci Allah wato da manzon shi da waɗanda suka yi imani jibintar masu imani ka yaudare su kar ka coce su kare zamanta suna shayin ka saboda sharri a wurin ce kai wani Allah ku kiya ku raba mu da wani in ka zama ka zama abun gudu saboda lafazin ka saboda hadarin abin da ka yi ta ba ka da saraka hmm? wanda ya Allah da manzon shi da wanda suka yi imani to ku sani fa inna hizballahi humul ghalibun tawagar Allah jam'iyyar ubangiji ya namu ya namu ku zo mu je din Allah to waɗannan su ne al-khalid Allah mu ji Allah min hujjillah Allah ka san cikin masu galaba masu nasara lokaci yayi ko hana lokaci to yan uwa masu albarka cikin ikon Allah za mu kwana aya ta hamsin da shida za mu tsora aya ta hamsin da ah, bakwai baki Allah ya baɗi kuna manci ko eh, ina da tafiya umra gobe idan Allah ya na'am saboda haka nace da ku baɗi kar ku ji ba wai ina fara in komai da su daidai gobe ya kuma na baɗi dai Allah da ni da iyali na za mu so ku samu addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala Eh, amma ba zai yi ba majalisi ba karatu ba zai yi ba din da sauran kwanaki a yi eh, inda ya komai wutan bin equal jirgina karfe biyu ne abinci jirgin da iyali na kamar da na faɗa to komai na ke canza ba fata nake ba in an canza to za a zo mun dawo gobe amma dai da suka ba da tabbas malam komai a tura kaya mun magana a saudi ya kaza ta wani saboda haka wannan sa ni ba na nan gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala amma na kira dan uwana daga Abdullahi yan kaba shi zai zai zo na kujerar nan zai ci gaba amma na gaya mai abin da nake su malam kai bar min ma'ida ka je ka ɗauko tsakiyar Qur'ani sautul kafi so ku zo za ku sha karatu insha Allah da yadda Allah saboda majalisin ya dore dole domin abu bai dore ba saboda ba wanda yake inda suka ci ba ka insha Allah ta'ala za ci gaba da karatu gobe amma muna ji ya kan da gobe shi na ce da ku in Allah ya kai mu baɗe da rai da lafiya za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu dan Allah ku rike yanzu ka kamar jiya da muka rufe ayatul muka kwana man sani ku kyale shi wata suratul nur ayatul nisa muka kwana jiya ku riki saboda in nake da ku ina muka tsaya a tafsirin sahaba ku ce aya mai lamba na al-ma'ida 56 sura ta nawa to Allah ta kama da alkhairi Allah ya albarka ina mana wasiya a ci gaba da goma ƙarshe ga shirin ta zo wallahi ba don kwaɗayin umra a ramadan ba ni in tsaya wannan majalisi har yanzu ya san komai da shi yasa lokacin da na gaya muku na so samu matsalar dawa daga cikin cewa wallahi na so in mashakan mota in taho saboda majalisi ne da mala'iku ke halarta muna kuma fata irin wannan majalisi Allah ya kira mu a fadar shi yace za na nan al'ummar Muhammad hmm? to saboda ka ƴan uwa masu albarka kana kasa abuwa na so shi malam ya zo gabatar da shi amma ba matsala zai taho gobe same time same place same hour اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المؤمنين الغائبين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا توبة نسوها قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونعيما وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين